السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau Talata, biyu ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku daidai da ishirin da biyu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarku bainal firak na al'imam abu mansur abdulkahir bin tahir bin muhammad al-bagadadi allah maɗaukin sarki ya ji kanshi in ba manta ba malin yana kan yi mana bayanan da mai ta hakikin wannan littafi ne ya gabatar muhammad muhyiddin abdulhamid allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a inda mala yake bayani dangane da aƙidar musulunci irin yadda ta samo asali daga shiryar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ma al'umma da kuma irin yadda aka samu matsala wasu da ke ɗauke da wasu miyagun aƙidu suka kullo kai cikin wannan addinin musulunci domin gurɓata shi da kuma irin yadda aka samu da yawa-yawan waɗanda suke da wasu ra'ayoyi irin nasu na su kaɗai suka samu damar shigo ma addinin musulunci da waɗannan ra'ayoyi su ma sun taimaka wajen gurɓata addinin da haifar da ruɗanin da ake gani a yau allah maɗaukin sarki ya kiyaye malam sai komo da bayani akan cewa wa da khalafin islami islam qaumun khalasat qulubuhum haƙiƙa wasu mutane sun shiga cikin addinin nan na musulunci wanda zuciyarsu fara ne ƙar ta tsabtatu ta tsarkaku min adrani taqlidi wal asabiya babu wannan tsatsa dukkanin wani abu na datti da ya shafi ta kalidanci da kuma ƙabilanci ma'ana suna yin addini ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce a yi kawai ba su da ta cewa wai sun gaji iyaye suna yi ko sun taya sun ga wasu tsofaffin malamai suna yi ko ko haka al'ummansu suka ginu suke aiwatar da irin wannan tsarin su ba su da wannan kwata-kwata a cikin gudanarwar addininsu shine ba sa ta kalidanci da kowa jira suke kawai su ji Allah ya ce abu kaza a yi si marmara su yi jira suke su ji manzan Allah ya ce abu kaza a yi don si marmara su yi ba su da wani abu a cikin zuciyarsu na an yi umarce su da kai kaza su ce to kuma ai kaza su wannan ba su da shi kun gano wannan da kyau ku waɗannan mala yana ishara ne zuwa ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka yi imani da annabi imani na gaskiya ba su da tunanin komi ba su da tunanin kowa hatta ƙabilansu to ba su ɗauke ta a bakin komi ba in ka haɗa ta da addinin musulunci ba su da ƙabilanci na yare ba su da ƙabilanci na gari ba su da tunanin wane da wance da suwa ne su addinin ne kaɗai a gabansu mun gano wannan da kyau ku to shine malai yake cewa hakika an samu wasu mutane masu ingantacciyar zuciya sun shiga cikin wannan addinin musulunci wanda duk wanda ka ganshi a cikin musulunci a yau shiga yayi kun gano wannan da kyau ku to shine sai malam ya ce wa saffat nufusuhum sai aka waye gari zuciyarsu ta tsarkaku ta iya karɓan limayi ya da uhun ilaihi rasulul iman na irin saƙon da annabin imani yake gayyatansu zuwa gare shi kun gano wannan da ke ku sun iya karɓan kowane irin saƙo sun iya amintuwa da kowane irin jawabi sun iya gazgata duk wani labari da aka ba su sakamakon zuciyar babu wata illa a cikinta waɗuma annat khawalijahum ila amanati hazar rasulul karim wa sidiqihi sannan zuciyar tasu sai ta iya natsuwa da gamsuwa akan amanan wannan annabi mai daraja annabi mai mutunci mai maɗaukakiyar martaba da kuma tsaba da tantance wanda yake ma duk da zai faɗi sakamakon gaskiyan shi jama'a mun gane wannan da kyau ku suka yi amintuwa da wannan amintuwa na tabbas fa'addu alama da ahun ilaihi bin nawajiz su waɗannan mutane sai suka yi ruko da abin da annabin yake kiransu zuwa gare shi da karaman haƙoransu suka rike addini gam ba tare da barin shi ya yi sako-sako ba wastamsaku minhu bil urwatil wuthqa allati lam fisama laha sai suka yi riko gam da wannan igiyan da san ba ta da alaman katsewa mai ƙarfin gaske wacce ta ƙulla alaƙa tsakaninsu da addinin Allah wannan alaƙa ta tafi har zuwa ga mahalici wa kariha ahaduhum shirk aka waye gari a irin wannan yanayi ɗayansu na ƙyaman shirka wa ma kana a ba'uhu da irin abin da iyayensu suka kasance suna bauta ma a da kama kurahu an yulqa fin nar irin yadda yake kyama na saka shi a wuta sakamakon zuciyar nagartacciya ingantacciya tsabtatacciya daga dukkanin wani nau'i na shirka da bida'a da ta kabilanci sai aka waye gari sun iya gazgata annabi sun iya amincewa da amanan shi sun yi roƙo da abin da ya zo da shi aka waye gari a lokaci ɗaya abin da suka taso suka saba sun ga manyansu da iyaye da kakanninsu suna yi na sharka da duk wani dangi na saban Allah to suna kyaman wannan abu kyaman da suke da shi akan a ɗauke su a jefa su a wuta wara'au ra'au rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan bayi na ƙwarai su ne Allah maɗaukin sarki ya azarta su da yin tozali ga manzan Allah su ne suka gan shi suka ga rayuwan shi suka ga gaskiyan shi suka ga amanan shi suka ga mu'amalan shi wa sahibuhu suka abotace shi su ne sahabban shi na farko wa habbuhu sannan suka ƙaunace shi fauka ma yuhibbuna aba'ahum sama da yadda suke kaunan iyayensu wa abna'ahum sama da yadda suke kaunan ƴaƴan da suka haifa da cikin su wa fadauhu bil anfusi wal amwal suka fanshi annabi a shirye suke su ba da fansa na rayukansu da dukiyoyinsu domin tsare mutunci da martaban annabi mun gano wannan da kyau ku mala ya ce hatta kana ahaduhu har ɗaya daga cikinsu fa yakan kasance yusta'azab ana azabtar da shi mun gani? zai fi son a azabtar da shi an yi azaba bi ashadd anwa'il azab akan duk wani irin azaba ma da za a yi mai to a yi mai idza kana fi hadha al-azab najatan lir-rasul al-karim in fa zai zama wannan azaban da shi kaɗai zai shata ne azaban ba za ta kai zuwa ga annabi ba hubayb ansari sanda kafaran makka suka ratsa shi za su kashe shi suka rika yankan jikin shi da wuka suna sukan shi da tsitaka suna sukan shi da kaya duk wani nau'in cutarwa da cin mutunci sun mashi ɗaya daga cikinsu ya ce ya kake ji idan da muhammadu ne a hannunmu muke ɗanɗana mai irin wannan koda sai ya tsare manzan Allah ai ba zan su ni ina gida annabi wata bakar magana ko kaya ta soke shi ba gara abin da ya wuce wannan ni ya same ni manzan Allah ya kubuta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ake son imanin ka ya zama kai imani da annabi sama da yanda kai imani da komi ka yarda da annabi sama da yanda ka yarda da kowa ka ɗauki maganan annabi kai yi ta ne ta fifita ta akan maganan kowa addinin da annabi ya zo da shi ka ƙaunaci wannan addini sama da yadda kake ƙaunan kowa ka yi aiki da abin da annabi ya zo da shi sama da aikin da za ka yi makomi da kowa da ko makomi ne jama'a mun gano wannan da ke ku ke sa a lokacin da za a ce maka ga hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana tunanin wani magana na wani ta wannan yana nuna cewa imanin da ka ce kayi da cewa muhammadun rasulullah akwai ƙarya a cikin shi zama mun gane wannan da ke ku ana ce maka manzan allah ya ce duk wani takalidanci da da kake da shi da duk wata asabiya sai ka kawar da shi in ko ba haka ba to har yanzu imaninka da matsala kuma ka rika jin da ka bar hadisi kwaya daya ka ki aiki da shi gara ɗauke ka a sa ka a wuta mun fahimci wannan da kyau ku domin aji hadisin annabi ka bi son zuciyanka ko son zuciyan wani ko son zuciyan wasu ko ra'ayinsu ko ku ba haka kuka sabo a garinku da ƙabilanku ana yi ba to wannan fa bala'in da ke cikin shi Allah kaɗai ya san yawan shi na sabon manzon Allah ji suke ina ma da a sa su a wuta da su saba manzon Allah saba manzo Allah shine wancan shirka shine wancan bid'a shine miyagun al'adu da suka hakura suka bari suka ba abin da manzon Allah ya zo da shi sai jama'a kowa ya shiga taitayin shi Allah ya sa mu dace shine sai yake cewa muddin dai wannan abin ya kasance akwai tsira ga manzon Allah min an min an tashukahu shauka sama da ce kaya ta soki annabi shi ai ne kowane irin nau'i na azaba yayi amma in dai kaya ba ta taɓa jikin manzan Allah fa'ahumullahu bi zalika kulla sai Allah madaukin sarki ya amfanar da su wannan imanin nasu gaba ɗayan shi kisa Allah cewa akharina minhum ai akwai wasu ‘yan baya tare suke da su ma'anan wannan shi ne yadda sahabbai suke musulmi muminai da suka yarda da Allah haka waɗanda suka zo bayan su ma musulmi ne muminai da suka yarda da Allah amma sai Allah ce lamma yalhaqu bihim su ƴan bayan ba su cimma sahabbai ba duk abin da zaka yi ba zaka cimma sahabin annabi saboda su ne suka zauna tare da annabi suka mu'amalanci annabin suka duk abin da ake so tare da annabi daga ƙarshe sai Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha kaga wannan ta gomashin arziki da Allah ya masa habbai falala ce ta Allah da yake raba ta ga wanda ya so Allah madaukin sarki ya samu dace malai ce wa jazahum alaihi khair ma yujzi as-salihin Allah madaukin sarki ya masa sakayya da alkhairi irin yanda yake saka ma dukkanin mutanen kirki da suka yi aikin kirki irin wannan Allah ya masa sakayya da alkhairi to jama'a wannan su ne kasan farko na al'umma mun gano wannan da kyau ko wanda mala a cikin mukaddima yake son ya nuna maka menene asalin matsalan da ta kai ga wannan rarrabuwa na addini aka same shi waɗannan sai su ne ƴan kaza waɗannan sai su ne ƴan kaza a ce mai wane su ne ƴan kaza ku gani suna da aƙida iri kaza wanda waɗancan za su ce wannan aƙidan ba musulunci ba ne ba imani ba ne kafirci ne waye waye kuna fahimtar wannan da kyau ku to kun ji waɗannan su ne kasan farko da kullum muke cewa za mu ba alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kun gano wannan da kyau ku to ne sai mala ya ce wada khalafin islami sannan kuma sai aka samu wata gayyar ita ma ta shigo cikin musuluncin bijanibi ha'ula gefen waɗannan kun fahimci wannan gagayen sahabbai a cikin musulunci kuma ga irin imaninsu da aikinsu da aƙidansu ji. sai aka samu wasu kuma jama'an na daban da su ba su ne sahabban ba sun shigo cikin addinin nan na musulunci asnafin minan nas wasu nau'i ne sun fi sun fi iri-iri na mutane awwaluhum jama'atun minal arab na farkon waɗanda suka fara shiga musulunci a wannan ayarin wasu tawaga ne na larabawa saƙahum ilal islam wanda an shigo da su ko an koro su ne ko sun gargaɗo kan cikin musulunci hina ja a fatahullahi wa nasar lokacin da cin nasara da buɗin Allah maɗaukin sarki ya samu addinin na musulunci kun gano wannan da ke ku manya-manyan birane aka samu annabi ya ce su da yaƙi manya-manyan masarautu gwamnatinsu ta karye sakamakon zuwan musulunci an samu arziki ya buwaye musulmi musulmi sun samu yaukaka sun samu ɗaukaka sun samu yawa da ƙarfin soja to sai irin waɗannan larabawa a garuruwa mabambanta da ƙauyukansu sai suka zo sai suka shiga cin addinin musulunci dakhalu qaumahum fihi jama'a suka zo suka shiga addinin musulunci fa dakhaluhu taqalidan wa siyaqan ma'al jumhur sai suka shiga suna ɗauke da takalidanci kun gano wannan da kyau ku kun ga wadancan su ba su da takalidanci waɗannan da suka zo sun shigo da tunanin iyayensu faga abin da suke yi kun fahimci wannan da kyau ku dama suna da wani tsohon addini suna da wata tsumburbura wacce ke ba su sa'a suna da wani tunani na daban saɓanin na musuluncin kuma sai suka shigo da shi duka cikin musuluncin wannan gayyan kawai mu ma ga musulmi ne walam taktahil a'ayinuhum idanunsu ba su tozali bi ru'yati sahibin risala sun ga shi wanda ya zo da wannan annabin manzancin mana ba su ga sahibin risala ba su ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sam ba su ga annabi ba walan sharaha suduruhum bi sama'i ta'alima sannan zuciyarsu ba ta yi haske da jin irin karantarwar annabi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku Mana sanda annabin ya zo to su kuma rayuwarsu sanda suka shiga musulunci sannan rayuwar annabin ta ƙare kun gano wannan da kyau ku shi sa dama aka ce saukan iraza a nasarullahi lahiwal fata alama ne daga cikin alamun da ke nuna cewa rayuwar annabi ta zo ƙarshe mun gano wannan da kyau ku shi za ga mutane suna ta yi ayari za su shiga addinin Allah to fara neman gafaran Allah kun fahimci wannan to sun shigo addinin annabi masu tarbiyya irin tarbiyyar da ya masa habai ba ya rasu to kuma an samu gayya da yawa sun shigo to shine sai aka samu wancan matsala. malam ya ce ba su samu karantarwa da annabi ya yi kai tsaye irin yadda ya masa habbai ba wala saffat qulubuhum min athar jahiliyyatihim sannan zuciyarsu ba iya wanke ta da tace ta da tsarkake ta daga mugun abin da suka kulle na asali cancan na maguzancinsu ba wala nabafat min adaraniha ba tsabtace ta daga duk wani tsatsa na jahiliya ba fakana su'un ladaihim fakana sawa'un ladaihim intasar ta da'awatul islamiyya aw lam tantasar su duk musulunci an yi nasara ko ba nasara ba su ba su da matsala mun gano wannan da kyau ko in dai manufofinsu su ya cimma kawai ba su da wata matsala kun gano wannan sunfin na jama'a kuma a yau kun sa ku irin su ku su ba ci gaban musulunci da me su su ne ga sunan musulmi ne kuma an kira sallah za a gansu a masallaci sun zo sun yi sallah amma duk wani abu na ci gaban musulunci tun daga ilimin addinin ba abin da ya dame su don sanda ka zauna da jahilci ka zuwa ka koyi ilimin addini ma'ana ci gaban musulunci ba bai dame ka bane saboda ta hanyar wannan ilimin da za ka koya za ka sanar da wani wanda ba kai ba wanda ku wannan shin a jikinka yake koko nesa yake da kai shi akwai haɗari ga mutumin da ya zauna bai zuwa makaranta in an taba shi ce an yi ba so nake zama malami ba a'a ba so kake ka shiga aljanna ba kuma ba so kake ka shirar da al'umma da wannan ilimin da annabi ya zo da shi ba don annabi ya kasa mutane gida da yawa yake cewa misalin sakon da Allah ya aiko ni da shi da misalin waɗanda aka aiko ni isar maka da sakon to kamar ruwan sama ne da ya sauka a wata ƙasa sai aka yi sa'a ƙasan da ruwan sama ya sauka a kan shi lafiyayyar ƙasa ce sai wannan ƙasan ta sha wannan ruwan aka zo aka yi noma akan wannan ƙasan aka samu abinci da mutane da dabbobi suka ci suka rayu suka samu ingantacciyar rayuwa wata ƙasan da wannan ruwan ya sauka a kanta sai ruwan sai ya sai ƙasan sai ta zama faƙo ne yadda saukar ruwan saman ya hana ƙasan ta sha wannan ruwan sai dai ruwan ya buga kawai sai ya zira da ya tafiyan shi wani nau'in na jama'an kuma sai annabi ya buga misalin da cewa kawai kamar ku dindifi ne ko rami ko karafi ko ta korama kawai aikin da ta yi sai ta tara ruwa dabbobi suka suka sha mutane suka ɗiba suka sha aka hidindimin yau da kullum aka ƙare aka tafi jama'a mun gano wannan da ke ku to misalin farko shine misalin waɗanda suka suka nemi ilimin addinin musulunci suka karanci addinin yadda ya kamata ɗari bisa ɗari waɗannan su ne waɗanda annabi yake yabo shi ne sun sha dabbobi sun amfana sannan al'umma sun amfana kun gano wanda da kyau ku misali na biyu shi ne waɗanda su riga sun yi karatu amma ba sa aiki da shi yanzu rafi ko kududdufi ko ta ƙorama wani amfani ta yi da ruwan da ya sauka jikinka tarewa kawai ta yi dabbobi da mutane wasu suka amfana shi da ilimin amma bai amfana ba mutum na uku shine wanda da ruwan ya zo kawai sai ya bige shi ga ilimin yana ji ana bayarwa bai ma damu ba sai ya kari ko kuma wanda shi annabi ya ce kun ga wannan shine ko daga kai bai ya kalli abin da Allah ya kawo da shi ba bai amfana ba kuma ba amfana daga gane shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku bai amfana ba ko ba amfana da shi ba Allah ya sauwaka shi sa akwai jama'a irin wannan da yanzu na cikin musulunci suke wa musulunci da cikas musulunci ya ci gaba ko bai ce wannan fa ba shi ne biznes nisa sun ce ba muna sallah ba an hana ku sallah ne kun gara wannan da kyau su fa su mafi girma to addinin musulunci salla ne abinda duk ba sallah ba to kai wani abu ne da wani ya zo da shi don wata manufan shi Allah ya sauwaka malam ya ce wa thanihim to kun ji jama'a na farko ku riƙe mana su kam bayan sahabbai wanda suka shigo addinin musulunci kun ji manufan shigansu na biyu jama'atun min amata ahlal adiyan al-ukhra akwai wasu jama'a kuma da ko haka wanda dama suna bin wasu addinai wa alal akhas musamman al-yahudiyya wal majusiyya yahudawa suna bin addinin yahudanci majusawa na bin addinin majusanci dakhalo fi hazar din sun shiga wannan addini ayyamal fato a lokacin da aka wancan cin nasarar da sotin nasiri take ishara zuwa gare shi allati akhda'at ad-dawlatayn al-kabiratayn wanda manya-manyan daulolin nan aka karya kashin bayan su dole suka ba addinin rumiyya wal farisiyya wanda daular romawa da daular farisawa suka bi ko ba su shirya ba kai mai yanzu misali ne a ce allah maɗaukin sarki ba musulmi dama na cin gwamnatin amerika da ingila yaƙi ko dai yaƙi ta hanyar a musulunta da su ta hanyar bayanai su ga gamsu gazul fikri ko kuma ya kasance yaƙi ne aka yi na fito na fito na makami da makami waye gari a ce sun bi to sai kaga da yawa daga ƙananan ƙasashe da ƙananan tsibirai da wasu al'ummomi ɗaikaukarin nan ɗaiɗa ko haka duk sun sun shiga addinin musulunci to shi ne sai malin ya ce firaran min hukumin islami alaman yabka ala dinihi minhu sun bar addininsu ne domin su gudu da jininsu da mutuncinsu tsoron duk wanda ya zauna kan tsohon addinin shi to addinin musulunci zai ɗaukan matakin hukunci a kan shi to kunga sun shiga musuluncin ne da wata manufa Malam ya ce walamta khalid bashashatu hadar dina kolobuhu zuciyarsu ba ta gunsi ta ƙoshi ta sha wannan alkhairin da musulunci yake ɗauke da shi ba walaktala'at jazwa haƙiɗi wa dagina min ƙulubihim sannan asalin ƙiyayyen da suke musulunci na da da na yanzu bai bar cikin zuciyarsu ba suna nan da mugun kulli da kiyayya da gaba ga wannan addinin malin ya ce walasta asalad min anfusihim aghlalul hanini ila dinihim alqadim sannan har yanzu ba a tsani an zare an wanke zuciyarsu dangane da bege da kaunan wancan tsohon addinin nasu ba kun ji bala'in waɗannan na da yawa ko kuma a yau za ka ga akwai waɗanda za a zo ce suna tare da ku yayin da suke muku tun da yana nan kun lura ba za su taɓa cire shi a ransu ba to waɗannan dama suna kan wani addinin suna jin daɗi suna sharholiyansu yadda suka ga dama aka zo da addinin sun bar wannan addinin ne sun shiga wancan da wata manufa kun ji wannan da kyau ku to kuma dama can suna ƙin addinin da masu addinin akwai gaba mai girman gaske to kuma ba a kai ga an cire wannan kiyayyen da gaba da komi wanda ya masu mugun illa a cikin zuciyarsu ba sai ga sun zama wasu musulmi ne yanzu mala ya ce fahim ya shi ta ƙonahu sai aka waye gari suna nan suna shauƙi zuwa ga wancan tsohon addinin nasu kalla da kyau ko yanzu cikin waɗanda suka ce sun zo sun shiga cikin tafiyan ahalus sunna amma sun taɓa yin wasu miyagun al'adu da wasu abubuwa na bidowai sai kaga suna cikin addinin suna hararan wancan abubuwan suna sha'awan shi suna son a ɗauko masu wancan al'adu nasu da bidiyoyi nasu shigo da shi cikin addinin kuma kuma ku lura da wannan sai kai da baka taɓa yi ba to a bari mana wallahi zai wahala su bari mala ya ce wata taɓaɓɓa an hun hasaratin alaihim mun gano wannan haka aka waye gari suke asaran kawunansu a banzan bazara wai tamannauna an ya udu ilaihi kuma suna gurin ma da za su samu sarari fa su koma ma addininsu za su koma mun gano wannan da kyau ku barin wancan addinin da suka yi nasu na asali suka shiga addinin musulunci rubuta shi suke fa da ji a ransu sun yi muguwa asarar shigansu musulunci kuma suna gorin ina ma za su samu wani zarafi na su koma matsohon addininsu jama'a kuna gano wannan da kyau ku waɗannan su ne jama'a na biyu su ma ku rike su da kyau wanda suke kan wani tsohon addini tsoro ya sa suka shiga cikin addinin musulunci suna nan da sauran ƙauna da bege na wancan addinin nasu kuma suna lissafa kai asaran rayuwa suke a tsarin addini mai nagarta suna tsarin watan wata rana in sun samu dama za fa su iya koma wancan tsohon addinin nasu a daidai wannan lokacin suna da kyama da kiyayya da gaba ga wannan addini na musulunci kuma kuma still gasa a cikin musulunci jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan su ne tawaga na biyu waɗanda suka kunno kai cikin wannan addini namu na musulunci a farko-farkon al'amari bayan rasuwan annabi wa thalithuhum na uku na ukunsu jama'atun min duhati ahlil adiyan al-ukhra wasu mutane ne kawai daga cikin waɗanda suke bin wasu addinai na daban wasu tarkace kawai daga cikin jama'a zawul khabbi wal makr minhum cikin su akwai waɗanda suke maha'inta masu makirci da iya kulla sharri wa alal akhas musamman al-yahudiyya wal majusiyya aidan cikin yahuda da majusawa ne su asalinsu yahudawa ne asalinsu majusawa ne amma mutane ne su kware wajen iya makirci kun gane bari buga muku misali za ku gane yanzu akwai jam'iyyar da ake zargin su da cewa idan su ga wata jam'iyya ta yi ƙoro za ta yi ƙarfi sai su ɗibo su 'ya'yansu sai su tura su shiga cikin wancan jam'iyyar su zama 'yan cikin gida halal malak domin su kawo mu wannan sabuwar jam'iyya illa su har ta ta kasa yin gaba ta kasa yin baya su sa mata tabaibayi su sanya mata kokoma su sanya mata mari su yi mata turkiyar tsere ta waje ɗaya ta kasa motsa ba akwai ba ta waɗannan shi ne jama'a na uku wanda suka shigo addinin musulunci da manufan ya za su yi ma addinin makirci su ta baibaye shi sami takunkumi su ne tarke waje ɗaya ta zaharu biddukhulu sun bayyana cewa sun shiga cikin addini aljadid wannan sabon addini na musulunci wahum na fi anfusihim alkaid tare da haka sun ɓoye makirci a cikin zuciyarsu kaidi wal makar da kuma makirci wal khadi'a da yaudara ga addini suna ke cewa orientalist kun gano wannan da ke ku al suna da wani irin mugun kulli da mugun nufi dangane da addinin sun shiga ne don cimma waɗannan manufofi nasu a kusa ko a nesa ina fatan mun gane wannan da kyau wannan shi ne cikakken manufansu mala ya ce wai ta fursa kullum suna kokarin su samu wata dama ce koyaya take mun gane wannan da kyau ko lillin qidabi ala hazardin saboda su gama da addinin nan Kullum daman da suke nema koya yake in sun samu kuma za su ci nasara Allah ya samu dace sakamakon ƙwarewar lokaci nan za mu kwana sai Allah ya kai karatu na gaba sai mu ɗauko daga kansu fasuwa na kallahu mu duka shaɗa Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum